This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau Laraba 13 ga watan 1 na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labaran. To a yau Laraba wani dan kunar bakin wake ya da kansa da bam a wani masallaci a arewacin Kamaru a daidai lokacin da ake sallar asuba. amurka ta tabbatar da cewa jagorancin da obama yake yana tafiya yadda ya kamata kamar yadda shi shugaban da kansa ya bayyana a jawabin yanayin ƙasa da ake ciki haka kuma amurka din ta tabbatar da cewa sojojin ruwanta guda goma a yau laraba an sake su daga iran bayan an tafke su a lokacin da suka keta ta kan tekun da ke iyakar kasar a shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar niger ana ci gaba da binciken waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a kasar cikin shekarar da ta gabata a ƙasar kamaru kuma kamar da kuka ji a kanin labarai za ku ji cewa an kai wani sabon harin kuna bakin wake kuma an samu harsarar rayuka amma jami'an tsaro sun ɗauki alwashin alwashin sai sun ga bayan 'yan boko haram Muna shaida ma cewa za mu ɗauki matakai na kwarai. Boko Haram wallahi tallahi su ya bushe kuma zai daɗa bushewa. Wani jami'in tsaro kenan a ƙasar Kamaru. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ci gaba da zaƙulo da binciken waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar Najeriya da hukumar EFCC ke yi. Za kuma ku ji cewa shugaban hukumar ta EFCC ɗin gurungum ya lashe takobin ci gaba da yakaccen hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A yau Laraba wani dan kunar bakin wake ya tada kansa dabam a wani masallaci da ke arewacin Kamaru a daidai lokacin da ake sallar asuba ya kuma hallaka mutane guda goma sha biyu nan take. Jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan lamari na ta'addanci wanda aka kai a wani ƙauye da ake kira Kayope da ke dabda da kan iyakar Najeriya da Kamaru ba dai wanda ya ɗauki nauyin wannan hari. To amma shekaru uku kenan da kasar ita ma take ta fama da hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram da ke biyayya ga kungiyar ISIS. Kasar na cikin kasashe guda biyar ciki har da Najeriya da suka haɗa kan yakar 'yan ta'adda da ke kai komo a tsakanin kasashen nasu. A watan Oktobar shekarar da ta gabata ta 2015 ne Amurka ta aika jami'an soji kimanin guda ɗari uku zuwa kasar ta Kamaru don taimakawa rundunar sojojin kasar da dabarun yaƙi da kuma yadda ake dakile ta'addanci. amurka ta tabbatar da cewa kasar iran ta saki sojojin ruwanta guda goma a yau laraba bayan da aka tsare su sakamakon ketawa ta kan iyakar tekun kasar da ke karkashin ikon kasar ta farisa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ba wata alamar da ta nuna an taba lafiyar sojojin ruwan da suka hada da maza tara da mace guda daya a lokacin da iraniyawan suka kama su lokacin da sojojin suke kan kananan jiragen ruwa guda biyu a kan tekun fasha da ke tsakanin ƙasar kuwait da bahrain kwatsam sai aka daina jin su ta hanyar tangarahon sadarwa tsakanin su da jami'an su an kame su ne a kusa da tsibirin farisa da ake cewa farsi island Hukumar ta Pentagon ta ce sojojin nata sun bar hannun jami'an Iran a jiragen ruwan nasu guda biyan da aka kama su a kansu daga baya aka kwashe su da jirgin saman sojojin ruwa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A cikin jawabinsa na ƙarshe ga halin da ƙasa take ciki, shugaban Amurka Barack Obama ya yabawa yanayin cikar burin ƙasar da kuma yanayin shugabancin da yake aiwatarwa, inda ya ce ba abin da ya fi mai da hankali dama can kamar ci gaban ƙasar, har ma da cike duk wani gibin siyasar da yake addabar mutanen cikin ƙasar da kuma duk rabe-raben da ake samu tsakanin 'yan siyasa. Mr. Obama ya yi bayani a gaban dandazon 'yan majalisar dokokin Amurka a nan Washington. Shugaban ya ce duk da yake tsammanin da ake da shi a shekarar ƙarshe na mulkinsa ba wani abu ne mai yawa ba amma zai mai da hankali musamman akan abin da ya shafi cimma burinsa na daidaita tsakani a ƙasar a ƙarshe ya tabbatar da cewa duk waɗanda ke cewa tattalin arzikin amurka yana ƙasa to kawai yana yaɗa farfaganda ne na adawa da kuma jita-jita rashin gaskiya ya rufe da cewa arzikin amurka ma bunƙasa yai domin kuwa ya ma haifar da ayyukan yi da dama a cikin ƙasar Jami'ai a gabashin Afghanistan sun ce an kai harin harbin bindiga da na bom a ofishin jakadancin Pakistan da ke Jalalabad har aka hallaka jami'an tsaro guda bakwai aka kuma jikkata guda goma ciki har da fararen hula guda uku. Ƙungiyar ta'adda ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Shaidan gani da ido sun ce harin ya fara da ƙara ababen farfashewa a kusa da ofishin jakadancin da yake kusa da na jakadancin Indiya da ma wani asibiti da makarantu a wajen. Shugaban 'yan sandan lardin, Janar Fazal Muhammad Sharzad, ya faɗa wa manema labarai cewa mahara uku ne suka yi ta fakon yadda za su shiga ofishin daga cikin wani gidan saukar baƙi da ke daura da ginin ya bayyana cewa a ƙarshe jami'an tsaro sun kewaye su suka kuma kashe su a musayar wutar da suka yi a tsawon sa'o'i biyu ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta yi allah wadai da wannan harin na ta'addanci tare da alkawarin kare ofishin jakadanci a ƙasar To a ƙarshe sojojin Koriya ta kudu sun yi harbin gargaɗi a sararin samaniya bisa kyauta zaton ganin shawagin wani jirgin Koriya ta Arewa marar matuƙi a kan iyakar ƙasashen guda biyu. jami'an koriya ta kudu sun ce na'urarsu ta kyallaro wani abu da yake shawagi akan iyakarta da kasar koriya ta arewa daga nan aka ga ya juya ya koma can kasar da ya fito wanda hakan ya sa suke kyauta zaton wannan harbin gargadi ne ya firgita shi har ya koma inda ya fito din kuma suka ce ya kamata a kakaba ma kasar takunkumi game da gwajin makamin nukiliya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da jamhuriyar Nijar yayin da ake ta shirye-shiryen zaɓe a ƙasar. Sabon bincike ya nuna cewa ta yiwu akwai sa hannun tsohon kakakin majalisar ƙasar Hama Ahmadu ɗan takarar shugaban ƙasa yanzu haka kuma a yunkurin juyin mulkin da aka yi amma ya ci tura a cikin shekarar da ta gabata. Ga su muni Barma da ƙarin bayani. Gendarmerie ta kare arkinta kuma kikin sauraron da suka yi an tabbata da akwai Eh, mutane goma sha uku da suka soma bakinsu cikin wannan juya milki mutanen nan akwai sojawa goma gard biyu da eh, civil guda ministan tsaron kasar nijar karijo mamadu a yayin wani taron manema labarai da ya kira a yau laraba kenan inda yake bayani dangane da inda aka kwana a game da binciken yunkurin juyin mulkin da gwamnatin nijar ta ce ta murkushe a watan jiya sannan ya kara da cewa an gano wata takarda dauke da jerin sunayen wasu hafsoshin soja kimanin goma a gidan ɗaya daga cikin waɗanda aka kama kuma a cewarsa akwai alamomi masu ƙarfi da ke nunin suna da hannu a wannan shiri da yake amsa tambayar idan akwai hannun tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hama amadu a yunkurin juyin mulkin da suka murkushe cewa ya yi Oui, il a été cité. On a eu une information et les gens sont allés l'écouter à eh, eh haka ne wasu daga cikin waɗanda aka kama sun ambato sunansa kuma an je har filin ge inda yake tsare an saurare shi eh, eh, amma da yake yana gidan kaso shi yasa ba a ɗauko shi aka zo da shi a nan ya mai ba ya zuwa yanzu ba ni da cikakken bayani dangane da abubuwan da suka biyo baya sai dai kuma idan buƙatar a sake sauraron shi ta taso za a koma can inda yake domin ya amsa tambayoyi. verifier ce que les uns et les autres vont euh, dire. nan ba da jimawa ba za a gurfanar da waɗannan mutane gaban kotun soja in ji ministan duk harkoki kamar juyan milci kamar eh, harkan da wajen yaki soja laihin da za su yi duk akwai wannan kundin shari'a da yake kula da shi shine za a kai su gaban kot na sojawa abin da shari'a ya bada da shi za a aiki. sai dai kungiyoyin kwararen kula sun fara kiran gwamnatin ta isu muhammadu ta yi adalci ga waɗanda bincike ya gano cewa babu hannunsu a wannan yunkuri sirashi isa shine shugaban kungiyar kwararen kula ta mojen aka ce ba girin girin ba ta yi mai ba ɗan nijar yau kowane iri ne wanda hakika za a iya ce an samu mutane dumu-dumu cikin yunkurin juyin mulki na mai da ƙasa baya na mai da demokradiyya baya ya ce ya kama waɗannan goyon baya amma ba a tahiya cikin duhu ko ko a zo a baki a ce a'a haka ne mutane suka ce haka za su yi haka suka ce za su yi to hakika wannan dole akwai waɗanda za su iya tsayawa bisa ga shakkun cewa wannan zance bita da kulli ne. sile Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaishe da muna Barma. Daga Nijar yanzu kuma bari mu nufi ƙasar Kamaru. Yayin da ake ci gaba da yakar mayakan Boko Haram a ƙasashen Najeriya, Kamaru da Nijar da ma Chadi, wasu sun rasa rayukansu sakamakon wani hari da aka kai a wani ƙauye, kuma ana kyautata zaton 'yan Boko Haram ne. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani. An sake kai harin wunan bakin wake a wani ƙauye da ake kira Kuyafe kusa da garin Kwalfata a wani masallacin garin an aka samu rasa rayukan al'umma guda goma sha biyu uku kuma suka samu munanan rayuka yanzu haka dai an garzaya da su asibitin garin Kwalfata domin ba su kulawa ta musamman abin sani dai kimanin makonni biyu kenan maharan Boko Haram suka yi kwantan bauna domin ba a jin ɗuriyarsu kuma shekaran bara na da goma sha biyar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta rasa mutane 250 waɗanda suka rasa rayuwarsu sanadiyan harin kunan bakin wake na 'yan kungiyar Boko Haram kuma jama'a sama da ne yanzu haka suke kwance mutu kwakwai rai kwakwai ƙasar ta jamhuriyar Kamaru tana fama da dubbanin 'yan gudun hijira musamman ma ta arewacin ƙasar ana ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya ta gabashin ƙasar kuma 'yan gudun hijira ne wanda suke bubulowa daga ƙasar SA musamman ma daga babban birnin ƙasar Bangi an yanzu haka suke jibge a garin Garambulai wannan hali dai yana nema ya kai ƙasar ta jamhuriyar kamaru cikin halin niyasu. na hira da wani jami'in tsaro wanda ya nemi in saka ya sunansa kan wannan hare-hare wanda ya ci ya cinyewa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ina shaida ma cewa za mu ɗauki matakai na kwarai boko haram wallahi tallahi zan gaya ma kashin su zai ya bushe kuma zai daɗa bushewa yan gonan bakin wake ne to kaga abin ya fi karfin su yanzu yaƙi fito na fito kan wallahi tallahi ba su isa ba yanzu kam isa kake ga suke ɗaukan yaran mata tuna kai su suna fashe-fashen eh, bumabumai amma gaskiya zan ga mace ce mun ga bayan su na sake ganawa da Shatima Abakar, dan garin Kwalfata ga abin da yake mini eh wannan harare da yake ce yake yawa a ainihin garin mu na Kwalfata wallahi ba mu san ko ne ba amma bukatar mu gwamnati da kawo mana matakan tsaro masu karfi domin yanzu haka gwamnati kamar tana ganin ta ci riba akan yan Boko Haram wakilin kakakin gwamnati na kasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini mu ma wannan labari ya zo mana haka kawai amma akwai sauran magana baya wannan abun da ya faru ya tabbata a hakan muna roƙon Allah ya sauka gaba Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru a gaishe da Muhammad Awal Garba yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ke ƙara faɗaɗa bincikenta na waɗanda suka yi rata-rata da dukiyar ƙasar ga Nasir Adam El Hikaya da ƙarin bayani. Baya ga shahararren binciken waɗanda ake tuhuma da karkatar da kuɗin sayan makamai fiye da dala biliyan biyu da kuma sama da naira miliyan ɗari shida, hankalin jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ya koma kan hukumar hana fasa kwabri wato kastam ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban hukumar Diko Inde. Hukumar dai ta kai samame gidan tsohon controller da binciken kwakwaf don gano kuɗin da suke zargin na haramun ne da neman inda ya dawo Najeriya daga daular Larabawa ko a ba da sammacin ta so gida. nan baya ga awon gaba da shugaban hukumar bada lasisin gidajen rediyo da talabijin na najeriya emeka umba kan zargin badakarar naira miliyan dubu goma sha biyar rahotanni na nuna irin wannan bincike zai shiga ofishin tsohon mataimakin shugaban kasa na madisambo ko dai duk wannan ya shafi yan tsohuwar gwamnatin pdp ta jonathan wasu yan apc mai ce a yanzu sun karɓi nasu kasan da abun har majiyoyi suka tabbatar da bazuwarsa ga sarakunan gargajiya shugabannin addini har ma da yan jarida da suka amshi kuɗi don yayata farfagandar yan siyasa da yanzu ake zargi da almundahana wani ɗan gani kashinin pdp faruk ahmad gusau shatima rijiya da ke babban jami'i ne a arewa maso yamma na jam'iyyar ya ce rabiyar kuɗin ba ta kawo kansu ba da haka ba akawun ɗin fati ba akawun ɗin su ne na haka su suka san yadda suka yi da kuɗin nan dan da an ba da waɗannan kuɗi misali kuɗi ne tsalkakaku sun shiga ga ainihin jam'iyya fati ta yi amfani da su ya Allah ya so da mun ce wasu jihohi kana nufin in sun shiga fati sun zama tsalkakaku kina bakinka ba magana waɗannan na ba ba ai waɗannan kuɗi shugaban kasa ya tura ma majalisar dokoki ta tarayya na su ba shi izini za a sai makamai a nasa bangaren wazirin katsina alhaji sani lugga na ganin daukar siyasa lamarin ko a mutu ko a yi rai bai taso ba in an duba yadda wasu 'yan siyasa kan yi amfani da bangar 'ya'yan talakawa amma da sun haye kujera sai su koma tara abun duniya duk rikicin da aka yi na siyasa dauki shekara biyar da ta wuce saboda allah ka ji a rikicin siyasa an taba kashe gwamna ko ɗan gwamna ko mata gwamna ko ka taɓa ji an kashe shugaban ƙasa ko mata shugaban ƙasa ko ɗan uwan shi ma duk rikicin da ake na addini ka taɓa jin wani babban limami an kashe shi na addini ban ci ma boko haram ba ko ka taɓa jin wani babban rabaran da an kashe shi ashe ya kamata su kansu na ƙasa ɗin nan su yi tunani a in dai mutum da gaske yake yi to ya hiso ya mamu shugaba ya shiga gaba mu bi shi amma ba mu ya tura mu shi ya ɓoye gida ba inda gaske yake so ke tsare kabilarsa to ya shiga gaba shi da 'ya'yan shi sai mu bi in za a tuna zuwa yanzu dai sanannen dan apc da aka kama amma aka ba da belinsa brigadier janar lawal jafaru isa ya dawo da naira miliyan 100 inda shi kuma kakakin jam'iyyar adawa ta PDP Olisa Metu ya amince da amsar naira miliyan 400 cikin biliyan 1 da miliyan 400 da ake zargin ya karba. Metu wanda ya sha nana ta jam'iyyarsa ta PDP tana maraba ga yaƙi da cin hanci ya buƙaci a mika shi ga kotu don yin bayani filla-filla yadda ya kashe waɗannan kuɗaɗen kamar yadda tsohon shugaba Jonathan ya ba shi umarni. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya ce a shirye yake ya rasa ransa wajen kau da cin hanci a ƙasar. Ga rahoton Hassan na kaina. Uh, Ana ta cewa in kana yaƙi da cin hanci ita ma cin hancin za ta yaƙe ka tabbas haka ne ai ba za ka yi tsammanin ka zage kana faɗa da wani ba tare da shi ma ya faɗa da kai ba mun yi ƙuduri mun yi azama sannan mun shirya tsaf don cin nasara a wannan yaƙi da cin hanci. Shugaban hukumar ta EFCC ya bayyana cewar in dai gwagwarmayar yaƙi da cin hanci a Najeriya ne to ko da zai rasa ransa shi ya shirya. saboda a sama da 'yan Najeriya miliyan 170 tunda har na sami damar bada ta gudumawar na yakar cin hanci da rashawa da laifukan da suka shafi kuɗi da ma yadda ake halasta kuɗin haram a ƙasar nan ko da a ƙoƙarin wannan yaƙi zan rasa raina to na shirya. Shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya kuma taɓo batun tuhumar da suke wa tsohon shugaban hukumar sufurin ruwa ta Najeriya wato Nimasa Patrick Ziakede a Pobola Kemi. Misali kamar badakalar da aka tafka a hukumar sufurin ruwa ta Nimasa a lokacin da muka kai shi kotu batu ne na wawure naira miliyan dubu biyu amma daga bisani kuma muka kara bankado karin wata sabuwar badakalar na wawure naira miliyan dubu talatin da hudu daga dukiyar talakawan najeriya mai masu rajin yaƙi da cin hanci a ƙasar ke cewa ne mr abraham unaji wani ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci ne a najeriya yana da wannan niyya zai iya yi. Ai komai an ce niyya ne. Din kawai ita kawai yakin ita ce matsalan ƙasar nan. cin hancin ya zama wani abu ne wanda a duka kasan in ka duba duk da ka je sai ka ga wannan shi ne kawai abin da ke cin manje tuwa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaishe da Hassan mai na kaina kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti 19 na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da haka. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin Olatosin Alfred ne dan jihar Oshun a Najeriya wanda ke zaune a nan Amurka. Kuma bakon namu ya fara ne da faɗa mana cikakken sunansa. Uh, my name is Oluwatosin Alfred Ayubi. Tuyon shi ka zo Amurka kuma me kake a matsayin aikin yi? Uh, I've been here uh, September 1998. Uh, to ni dai na zo Amurka ne yau shekaru goma sha bakwai domin tun a shekarar 1998 na zo. Garin ya ka zo, ka samu rehu ne ko ko dai ka zo kai fafituka ne ka ga yadda Allah zai yi da kai. A'a, na yi sa'a ne na samu rehu wato garaɓasan sannan ta zuwa Amurka ka zo na ba da tsangwama ba. Rehu, yanzu akalla kana da shekaru nawa ah, kenan? Ina da shekaru goma sha bakwai. To ka zo me kake domin samun abin zaman gari? I've been involved in uh, business and I've been involved in uh, uh my profession as an accountant. I worked for over 10 years as uh, uh, accountant too at uh, one non-profit organization named CHI Center, like a center for the handicapped. And I'm into auto sales business and money transfer business. I do real estate. I'm a real estate agent. tun da na zo nake harkokin kasuwanci na kuma ina abin da na kware a kai ne wato akanta nake yi domin na kwashe shekaru goma na aiki a matsayin akanta a nan kuma ina aiki ne da wata kungiya mai zaman kanta ba ta neman riba ba wadda take da nasaba da na nakasassu haka kuma ina sayar da motoci sai kuma canjin kuɗi kuma ina harkokin dillancin gidaje ko kuma samarwa mutane gidan haya to mr alfred ganin ka kwashe wannan tsawon lokaci a nan amurka ya rayuwa take musamman game da neman abin zaman gari in america you you don't work you don't you don't you don't get paid it's not like where we, we come from there are some people they work with government they only work four hours and they claim eight hours you really have to work for your money. And in America, they pay you hourly. It's not like they pay you salary and you just sit down at home. You don't you don't go to work. You don't you don't go to work. then you can't eat. You can't pay your bills. That's what I say about America. You you have to keep you have to keep moving. If you don't work, you can't get paid and you can't pay your bills. Turka shi game da rayuwa a nan Amurka to muna iya cewa da sauki ba sauki domin batu na gaskiya nan ba kasar rago ce. Idan baka aiki babu mai baka sisin kwabansa sabanin abin da na baro a ƙasata. misali a gida najeriya sai mutum ya yi aikin awowi hudu amma ya ce takwas ya yi kuma su za a biya shi amma nan ba cuta babu cutarwa ba ka cutar su su ma kuma ba za su cuce ka ba nan awowin da kai aiki ne ake biyan ka ba wai ƙarshen wata ba wanda kuka yi aiki ko baka yi ba sai a baka albashi nan kan babu na bati nan kan muddin baka iya aiki ba abinci ma sai ya yi maka wahala haka kuma ba za ka iya biyan kudaden haraji ba ko na wutar lantarki ko na ruwa ko na tarho ko inshora da dai sauransu abinda nake gani a nan amurka dole ne ka ci gaba da tafiya idan ko ka ce za ka tsaya to za a wuce a barka kuma ba mai kallon ka sabanin abin da ake a ƙasa ta najeriya donald ka bayyana abubuwa da dama da farko cewa su kake amma ya kake iya haɗa dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya kana yin su ba tare da ka samu matsala ba in America, you know, you can do two, three businesses on the computer. You to, to, to, to make money. You can be doing like three, four businesses using internet. And you delegate uh, the responsibility to some people to carry out the, the assignment for you. You know, it's not like uh, back home where you have to run around, you know. I mean, we still run around, but uh, you, you try to manage your time uh, effectively. A'a, a nan Amurka kana iya haɗa ayyuka uku gaba ɗaya ka yi su duk a kwamfuta ba tare da wata sarƙaƙiya ba kuma kana zama wani wuri ne kana ba da umarni ana gudanar maka da wasu abubuwa idan abubuwa suka ƙure ne kila za ka iya ƙoƙari ka leƙa don kanka wannan kuma sai jefi jefi kana nufin duka waɗannan abubuwan da ka lissafta ba sa buƙatan jari Oh, oh yes, they have you, they, they capital intensive, but sometimes the bank can finance you too. You know, you, you, you have a good credit in this country, you can you can get a loan. But if you don't have good credit, then you have to come up with the cash yourself. gaske suna buƙatar jari, amma sau tari sai kataras banki na iya ɗaukar ɗawainensu a madadinka. Muddin kana da kyakkyawan tarihi game da biyan bashi, duk abin da ka nema wajen banki baka da matsala. Amma idan baka da shi, to kam sai in ce dabara ya rage ga mai hawa kura. Na sha jin mutane na yawan faɗan wannan tarihin biyan bashi. Wai me wannan yake nufi? ko me za ka yi ba a karɓan kuɗinka ne? Ko ya abin yake ne? credit is like you have a good credit, good credit score between uh, maybe uh, 700 to 800, uh, over 800. Uh, that's a very good credit. But when you don't have a good credit score, then you're on your own, so you have to take care of a lot of things out of pocket. Ana nufin kana biyan bashi akalla kashi saba'in zuwa tamanin. Wannan tarihin bashi ne mai kyau, amma muddin baka da wannan to ni kan san in ce ban san ka ba. kenan komi da kudin aljihunka za ka rika siya banki ba zai dube ka ba a duk lokacin da kake neman taimakonsa idan kana son siyan wani abu ka hatta kasuwanci ma ba za ka iya yi ba. To dakata nan Mr. Alfred ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shirinmu na gaba. Yau kuma nan shirin namu zai ɗiga aya sai rana ta yau. Bakon namu zai ci gaba da yi mana bayani daga inda muka tsaya. Yanzu amadin bakon namu Mr. Oluwatosin Alfred da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa

zan fara da sakon sani mai langilangi da malam ango malamin makaranta ya wuri ne kuka ce allah ya sa kwamitin da rundunar sojojin najeriya ta kafa don bincikar jami'an sojoji da suka aikata laifi a lokacin zaben biyar zai gudanar da aikinsa cikin gaskiya da adalci assalamu alaikum voa hausa ku bani dama na yi kira ga bangarorin jam'iyyun pdp da na apc a jihar neja musamman ma na karamin hukumar sulaja da su kai zuciya nesa dangane da aron gama ta barki tsakanin bangarorin biyu ku sani cewa tashin hankali da fadace-fadace ba inda zai kai ku sai koma baya don haka sai ku yi hattara sako daga isa mai kati gashuwa shi kuwa amadu manaja daga bauchi angon karofin malaki cewa yi muryar amurka ku bani dama in jinjina wa gwamnatin talakawa na shugaba muhammadu buhari akan yaƙin ba sani ba sabo da take yi da mutanen da suka yi warwasu da kudaden talakawan najeriya a harkar tsaro da ma ci gaba da murkushe 'yan kungiyar boko haram da gwamnatin ke yi allah ya bada sa'a da nasara daga ƙarshe sai wacce ta fito daga ilyasu muhammadu tungan bako na kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ɗauki ƙwararren matakai na kare al'ummar najeriya daga zazzabin lasa mai halaka jama'a domin ɗan hakin da kare na shi ke tsone ma idanu kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. a gaishe ki Maryam a yau Laraba wani dan kunar bakin wake ya tada bam inda ya shiga cikin wani masallaci a arewacin Kamaru ya tada kansa har ya hallaka mutane goma sha biyu a lokacin da ake sallar asuba. Jami'ai dai sun ce ba wanda ya dauki alhakin wannan hari amma kuma sun faɗi cewa shekaru uku kenan da suke fama da yaki da kungiyar Boko Haram wanda kasar na cikin guda biyar da suka taru domin murƙushe 'yan ta'addar. amurka ta tabbatar da cewa kasar iran ta saki sojojin ruwanta guda goma a yau laraba bayan da aka tsare su sakamakon ketawa ta kan iyakar tekun kasar da ke karkashin ikon farisa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana cewa zuwa yanzu dai ba wata alama da ta nuna sojojin an taɓa su a lokacin da ake tsare da su a hannun iraniyawa a cikin jawabinsa na ƙarshe ga halin da ƙasa take ciki shugaban amurka barack obama ya yabawa yanayin burin da ya ce ya cika na maganar aiwatar da mulkinsa inda ya ce ba abin da ya fi mai da hankali dama can kamar ci gaban ƙasar masu saurare a nan kuma zamu mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya faɗuwar darajar naira ke shafar rayuwarku yanzu a madadin usman ahmad kabara da ya taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau zainab abdulrahman maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da shirin yau da gobe